يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أوحى إليه ربه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا اللهم صل وسلم عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد أمة القرآن في شهر القرآن كيف حالنا مع القرآن وكيف كان حال أسلافنا مع القرآن هل اختلفت حقائق القرآن أم اختلت قناعتنا نحن مع القرآن وكيف السبيل للإصلاح وكيف نتخذ من رمضان معبرا للفلاح أيها المسلمون نسمع ونستغرب أن الإمام الشافعي رحمه الله كان يختم القرآن في كل ليلة ختمة فإذا كان في شهر رمضان ختم في كل ليلة ختمة وفي كل يوم ختمة فكان يختم في شهر رمضان ستين ختمة أخرجه ابن أساكر في تاريخ دمشق وأقرب من ذلك ما ذكره الذهبي في الكاشف في ترجمة زهير بن محمد بن قمير المروزي أنه كان يختم القرآن في رمضان تسعين ختمة ولم تكن هذه العناية بالقرآن على مستوى العلماء والعامة بل ذكر الخطيب في ترجمة الخليفة العباسي المأمون عن ذل عن ذرية عن ذرية عن ذرية عن ذرية ستين عن ذرية ستين فقال ختم المأمون في شهر رمضان ثلاثا وثلاثين ختمه حتى حصلته لأنه كان يأخذ القرآن على محمد بن أبي بن محمد اليزيدي وكان في أذنه صمام فكان المأمون يرفع صوته ليسمع نعم إننا نستغرب من هذه الحوادث وأمثالها ويقول قائلنا أيمكن أن يقع هذا؟ وهل يمكن لمن قرأ هذا الكم أن يتدبر القرآن وكلنا في المقابل لا نستغرب زهدنا في القرآن وقلة المكروء عندنا للقرآن وجعالة الوقت المخصص عندنا لتلاوة القرآن حتى في شهر رمضان ولنا أن نتساءل وهل هذه الكلة المقروءة مع تدبر للقرآن وهل بسبب التدبر والوقوف عند مواعيد القرآن كان قلة مقروئنا للقرآن أم أننا أصبنا بقلة القراءة للقرآن مع قلة التدبر والانتفاء بالقرآن إن أسلافنا كما تفوقوا علينا في كثرة المقروء للقرآن تفوقوا كذلك في الخشوع للقرآن وتعثر بالقرآن فهذا الإمام التابعي الثقة العابد وقاضي البصرة زرارة بن أوفى العامري الحرشية العصر العصري آه، أم أم المسلمين في مسجد بني قشير الفجر فقرأ سورة المدثر حتى إذا بلغ قوله تعالى فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عصيب خر ميتا يقول بعض بن حكيم أراوي الخبر فكنت في من حمله رواه ابن سعد ابن سعد الطبقات جزء الصفا الى اخره معاشر المسلمين الى الله نشكو ضعف سيلتنا بكتاب ربنا فنهن في النهار الا من رحم الله مستجركون في العمل أو غائبون نائمون تحت الفرش ولربما أضاء بعضنا الصلوات المكتوبة مع الجماعات جماعة أو لم يصلي الصلاة حتى فات وقتها وأن لهذا الصنف من المسلمين أن يسابق في تلاوة القرآن أو ينافس على فعل الخيرات بشكل عام ونحن في الليل إلا من رحم الله نتجول هنا وهناك وكأننا نبحث عما نرجو به الفراغ فإن صادفنا قوما مجتمعين على الكيل والقال وإضاءة الأوقات دون فائدة شاركنا معهم في الإجماع وأسوأ من ذلك حين نمضي شطرا من الليل في النظر للمسلسلات الهابطة والاستماع للأصوات الماجنة وكأن لسان حالنا ومقامنا يقول حتى شهر رمضان لم يردعنا عن اتراف الحرام وما بنا همة لطول القيام مع المصلين ولو كان ذلك في العشر الأخير من رمضان إن هممنا لا تتحرك لطاعة في شهر تضاعف فيه الحسنات حرية بالمحاسبة والمراجعة وإن قواما لا تؤثر فيهم موئذة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه حرية بأن تراجع رصيد إيمانها وتعالج مرض قلوبها آهن على صحة لا تشكر وفراج لا يستثمر وقوة لا توجه وطاقة تهدر أين نحن من همم السابقين وقد نقل المزي في تعذيب الكمال أن سويد بن قفلة كان يؤم الناس في رمضان في القيام وقد بلغ مئة وعشرين عاما مئة وعشرين عاما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما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 Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaƙa na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Kusan kusan kusan hudu ban mu kamanta cikin Ramadana ne. To wannan saboda cece kuce da ibiyo baya, gutsuri tsoma da ibiyo baya akan karatun ƙura'ani karatun sallah. muskilan ni abun da fi ƙara baƙin ciki ma har jahilai suna tsoma baki a ciki ba layin ka ba ka san komai a ciki ba ka tsoma baki to ai mu ba ma jin me ake faɗi mu ba ma kaza to yaushe ka karanta ƙur'ani har ka san me ake faɗi ba ka gani ne su in muka shirya muka ga hamza da kasara nonon da ɗaurin kafin sa akwai wawan da fasaha mun yi ta wa wa wa in mu shi da shar ka hada da wanda kaman wa'ancan safara mala'iku da ka wa ina kallon qur'ani ne kawai yana yana kallon sarata ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta kawai sai dai kawai yana yana kallon gogo tsiyayawa yake Allah ya bashi abu kana son mu ce masa zama jahili mu zama iri da kai ma ka koma ka dinga Allah ma ya bashi tun yana karaminsa sannan ya koma babbansa yanzu ya bi abun ya karanta abun Allah ya yadda abun nan ya zauna masa daram shi ke da sai mu ce dawo baya yanzu ba ka gani idan wasu suna suna turanci in yi kalli rabin rabin kalma ne sai rabin mai yake da suna shatara sai faɗi rabi sauran kawai ce ha ah. kai ka gane ha ah, din mai goya ciki sai mu ce ka daina yanzu aka turanci sai ka yi shi wa in wa in wa in wa in in in in in ba sai yi haka ba ku da wasa ba za mu cewa mai ilimi kamar ta ilimin ka mu zama daidai don a kwashe lafiya kai don za ka je kai karatu ka tashi kai karatu in ku ba ka baka sa ido ka bi la rubuta la rubuta maka ladan bin ka kalla in baka iya baka yi fata Allah sa ɗanka ya iya ko jikokinka ba abun mamaki dai baka samu wata yakka Allah ya ba ta abun ta ce kana gadon ta cewa ina ma wannan namiji ce ina ma wannan namiji ce awu karshen ta ta aifi irin hakan amma matsalar ta yi tsauri kuma ka ga wanda haka ce jin nauyi haka dan nauyi sai ka ga yana rufe ido sai ice maka yo ai ba ta dabbure to ai babu kaza wai tukuna kai a addini waye kai ne ko ka san me ya dabburi ka san aina ake tadabburi ka san kalan tadabburi ka san sigan irin tadabburi ko dai haka kawai da yake addini bai da bai da iyaka sai ka sai ka tsoma baki a ciki yanzu ko da likita zai operation kaje yanzu an fara an kwantar da shi za an zabga masa allura za a yi ce a bari a yi sallah za su ce maka baka da hankali kai karatu kai amma baka da ko malaman duniya an an tabbata su ce a a ƙara sa ni ga maka masa allura ka ma su baki suna tsakiyar operation ka dauko ka aro kan alasan <laughs> ai ba kwa san ka ba ka aro kan alasan ka ce salamu alaikum ga ta nan na gani gaskiya ran nan da dauka cikin awa ɗaya ya fede sa ai amfani da wannan za ta kyau ta ta karkace haka kawai in an faɗi dandana a kwashe ciwon ai a gama ga ta nan taimako ma na ba ku taimako to daga wajen ke da su karɓa su ce alsaka da alheri alsaka ta alheri da rana a gaya mai gadi ga kafa ke bari mutumin nan shigo amma addini za ka iya saba ki ai galabin ya yi tsanani kuma sannan waɗanda kake zaton za su ba da amsa su ke ƙara wata ruwa ni ba san abin da ya same mu ba za ka samu yara ka horar da su wani mummunan misali da nake yi inda kun san ɗan ƙauye ne ni cikakke ka horar da karanka na farauta shekara da shekaru kana ciyar da shi ‘ya'yan zuma kana ciyar da shi kaza don yayi bala'i kawai malaran nan ka fita da shi farauta abu mamaki kawai wani zomo ya gangaro kana kila bai ga karan ba ko bai ne kawai dai tashi dan ke karan yana hawa dutse da shi hmm sai a'a zo shi nan abin da zo mana zai kare na ke hannu karen na yi kokari ya kwato sai gashi ya dawo gidan yaya eh sai a sai aka shi sai a yi hausan a sai a yi hausan sadan garin ku sai a ce a ba kule idan wani bakule ya zo yana gujar ya ce kai gagare wannan haka je yi ɗauke tafi to ga adda ce ba zan yi da adda je kada adda ka to ga gyaɗa ga kuli kuli mun yi kaza kaza ai kuna cin kuli kuli ji zuri rike ku da kuli kulin ka da gyaɗa ka to rike ga kare zan hada nan ba ka kyauta tunda kai a gare ka ba aron ne ba to haka ɗalibai suke yau ka horar da su ka kawo musu aya kai mata li'irabi ɗan hadisi ta a nemo takaririnsa da ta hakikinsa duk a haɗa a ba su ga yadda wannan ake wai amma sai jahili ce musu babu ta dabburi ko akwai dabburi saboda Allah ya ka jace gaskiya ba kai malam salamu alaikum karatun nan da ake sauka a kwana kaza fa babu ta dabburi. ya subhanallah amma akwai wani hadisi annabi ya ce ya sauka a kwana uku da shi ne daidai a yi dabburi ya fi cancanta to ka ci gaba ka gani da yi faɗi wannan akan wannan mutum kuma da wani ya zo mai faɗi a kansa ko iya kasan fatawan annabin kenan ban da ita ya yi fatawai da yawa sannan shi wannan da ma irwaito hadisin tukuna sai ka je ka nemo baban shi shi mai irwaito a'a ga halifofi su mai suka irwaito ga halifa yana saukar kullum shi ma ba ta dabburin kenan kana nufin ka ce karatun usmanu dan afanu bai yi ba in ka ce eh abin da nake nufi kowaye shi kaza kaza kaza ce to yanzu magana ta kare tsakanin da ni da ke kai ba abokin magana ba na ga baka san sahabi ba balle halifa balle menene kai mahaukaci ne bai kamata mu dinga ma ja in ja da kai ba daga yau ba ni baka shi zai fi masa sauki to shine muke so tun da yake haka ne tun da an yi abun an yi maganganu da yawa wasu sun kasa faɗin abun da suke wani ina jin nauyi ba zai iya magana ba sai dai kwashe kolin sa ita bar masallaci wani menene wani menene to in dai dalili kake nema bismillah na ma gama faɗin dalilan illa ya kace da a ɗan tarjama wasu ɓangarori shi abun da na faɗi a karance da larabci a hausan ba zan iya fidda shi mafi kyau ba to kuma dai mai ke ai me ya faru me aka yi godiya ta tabbata ga Allah shi kaɗai wanda ya saukarwa da bawansa littafi lam ji Allah wa wajen bai sanya wa littafi karkata ba miƙaƙƙe ne ala siratul mustaqim idan ka bi hanyar wannan qur'ani ba inda zaka zame sai a gidan aljanna Allah ka taimake mu mu bi na tabbatar ba wani abin bautawan gaske sai Allah shi ko Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya gare shi ya saukar da furkana ala abdihi li yakuna nadhiran lil alamin dan ya zama mai gargaɗi ga talukai na tabbatar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bawa ne na Allah kuma annabi Muhammadu jakada ne na Allah auha ilaihi rabbuhu ubangijinsa tabaraka wa ta'ala ya aiko masa wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina hakan nan muka aiko maka da wani rayuwa daga dokokinmu qur'ani ruhi ne allahumma salli wa sallim alayhi wa ala sa'irin nabiyyin wal mursalin وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم آمين ya mummuna ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha ku ji tsoron Allah mu tsaya mu yi abin da Allah ya samu mu bar abin da Allah ya hana mana wa kunu da gina ku kasance tare da masu gaskiya ku daina bin ra'ayi ku daina bin hawa ku daina bin hawa ku bi me gaskiya ku bi gaskiya ya ayyuhal ladhi ya ayyuhan nasu taqu rabbakum jama'a mu ji tsoron mu ji tsoron ubangijinmu ku ji tsoron ubangijinku allazi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halitto ku daga rai daya wato adam wa khalaqa minha zawjaha ya halitto mata daga wannan rai bangaren adamu aka diba aka halitta hawwa'u shi sa kaga ba dama a ce duk abin da namiji zai yi mata za ta idinsa ko sama da haka karya ne ba zai taɓa yiwa ba wa khalaqa minha wa min huma rijalan kaseeran wa nisaa ya kaido da eh, mazaizai da dama ya hayayyafi ko ta hayayyafi ko an samar da mazaizai da dama daga wannan muhalita guda biyu da mata ma da dama wattaqullah ku ji tsoron Allah allazi tasaaluna bihi wanda kuka yi magiya da shi idan Allah wani dan mazan wal arham ku kiyaye yanke zumunci ku sadar da zumunci na irin rana irin ta yau inna Allah kana alaikum raqiba Allah mai kallon ku ne duk abin da kuke yi ba ku kaɗai ba har cikin zukatanku ina kallon zukatanku bayan wannan ummatal Qur'an fi shahril Qur'an al'umman qurani kuma balle wannan wata na al-Qur'ani wanda aka saukar da qur'ani a cikin sa kaifa haluna ma al al-Qur'an jama'a mu tambayi kanmu yaya rayuwar mu take tare da qur'ani wai wacce irin rayuwa muke yi da al alqur'ani kowa da ya tambaya yaya rayuwarmu take tare da jarida ina jin ƙarshen ta yau jaridun sallah sun fito ko an sai yanzu akwai mutumin da zaka tara duk wata jarida da aka buga a Najeriya ya sayi ta zai je kan iyaka ina ran da bawul ke ya je ya tsaya ina wance gata ina wance gata akwai ma wance sai ba ni ita ma akwai wance sai ba ni ita ma akwai wata wance shekara kaza ba ta fito ba yau an ta yadda ta ta fito ta hada labarin shekara guda ke dukka wata zai jarida biyar jarida biyar ya kai ta gida in ya zauna a yau sai ya karance su kaf an buga labarin kaza an yi barka da sallah kaza an yi wane ne wane ne kaza mani kaza ya ce kaza wani kaza ya ce kaza kuma zai iya ba da labarin abin da aka yi a yanzu nan ya karanta ya gama haddacewa daga duk rayuwar mutane da jarida to yaya rayuwar mu da alkur'ani rurubi tsakaninmu da qur'ani hatta ma ka har cewa yana karanta kaɗan ɗin ba ma'anan ike lura da shi ba ɗan kaɗan ike karanta kuma ba ma'ana ba ma da karatun kaɗan ga ma'anan kuma babu ma gaba ɗaya hmm, kamar yadda suke cewa hashawun wasu ukila an cuce shi ga abun ba kyau ga mummunan ɗau da mai zai yi me mara kyau ne ma wurin mu in na faɗi wancan ba ku san shi ba in ana sayan gyaɗa shan fera irin mai ƙauɗin nan alasan kai kasan bau yawwa ko kowa bai gane ba kai ka gane in ka ɗauko gyaɗa duk wanda ka dana sai ce ɓas ga ta da ƙarfi da kawai in ka dana sai ta ce ɓas wannan ma sai ta ce ɓas da kyar a goma ka samu ɗaya mai kyau sai je zai auno gyaɗa sai aka masa irin facen nan ana au awon ga mugunta a awon ashe ma duk gyaɗa hasha wuce shi yace kai abin ya yawa bai fa yadda ba fa hashawun wasu ukila ga ɗan karatun kaɗan ga kuma rashin tadabburin ba a san me ake karantawa ba kusan haka muke tsakaninmu da ƙwarin da amma dai nan tambayi na ce kai fa halu na ma alƙur'an wa kaifa halu aslafina ya matsayin magabatan mu suke mal qur'an kallo yau muna shekara nawa dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai go to ka dubo yan shekara na eh, ba ma kai ko za a ce dubu yan shekara ɗari tsakaninsu da annabi shekara ɗari ka ɗauko nan ka kalli tsakaninmu da annabi yanzu shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗoriya ka duba shin haka yadda suke karatun ƙur'ani irinsa muke yi su waye suka yi kuskure a ciki su waye kamata su gyara ba su za su gyaro ba mu yanzu mu ne za mu gyara yanki mu ce abubuwan da suka yi ba lada ba ta daburi yau mu muke cin gyaran su abin da suka yi ba lada abin da suka yi ba ta daburi mu ko yanzu ga ilimi ga tadabburi an yi ko wannan wazin yayi to amma in ma ka faɗi wannan magana ka yarda da wannan magana ka fi mutane baki wanda ya saba ka zazzage shi ya ji tsoron zagin ya bi ka ai za a lahira inda alƙalin gaskiya zai hukunci mu ba mu za mu ɗauki rayuwarsu ba a ɗauki rayuwarmu a bar rayuwarsu dole rayuwarsu ake ɗauka su ne asali a bar rayuwarmu dole mu ɗauki rayuwarmu mu gyara ta da wata rayuwar kaifar sabilu lil islahi to ina hanyar gyara yanzu muna son mu koma farkon nan da wacce hanya za mu dawo farkon nan وكيف نتخذ من رمضان مؤبرا للفلاح bana ta sai mu ce Allah kai mu baɗi eh ko da an ce baɗi ta rago sai idin aje haka amma dai Allah kai mu baɗi ga yi mamaki saboda haka nan a ce ya za mu ɗauki Ramadan ta zama wata gada da za mu hau mu tsallake aljanna da ita ya dace bana in aka ce mun yi sittin to ya kamata baɗi muje muje na tasarin ɗin can mu gani ko za ta yiwu wannan fa a jama'a kenan banda namu mu kaɗai bana mun yi sittin da to baɗi ya kamata muna neman tasa'in tun daga wata tasa'in wani mai akwai masu yin tasa'in kuma mu gayya ce ma sun da wannan zai huta wannan ya ɗauka tutan ina kallon lokacin da ya ce ka ka ya ishe ka ji ɗaya ya ɗauka shi ma shi ya na gefe wancan ma ya ɗauka a haka har a samu ko guda biyu a yi uku a tsaya uku uku wannan in ma ba za ka nemi masallacin ka tun da wuri ya gaji ka zauna ku yi ƙayi irin wacce kake so ba wacce Allah ya ce ba كيف نتخذ من رمضان معبرا للفلاح أيها المسلمون نسمع فنستغرب ممكن جي مغانا مهمة ماشي شي مغانا أن الإمام الشافعي رحمه الله كان يختم القرآن في كل ليلة ختمه كل في القرآن sannan ana maganan yan tadabburi ai shafi ina gaban kowa ko da mutum bai je makaranta ba ba ka je makaranta ba shafi ne fa wanda ya je bakunci ba makaranta ba darussan makarantansa ne ba a'a anguwa ya je aka kawo masa abinci ziyara ya je sai ci abinci ya koma gefe asubahi ta yi ya shiga masallaci ya shafa'i da wuturi sannan aka ce Allah ya gafarta malam iman na sallah tunda da sun san kiman shi ya musu sallah yar imamu shafi imamu ahmad take cewa to baba ka ta wannan babban malamin ka ne ya aka yi mu ya ba mu mamaki jiya ba bai komai ba tun da ita da bai yi komai ba bayan gama cin ana maganar cin abinci da yawa ba abun nan to da aka masa abinci ya cinye kuma mun kula da shi da shiga cikin masallaci malam haka isan ba alwala ce a ai ba abu na da ba za a ce ka bi magana malam kada ka aikata aikin malam ba a a tambaye shi Allah ya gafata malam kai wani abu kawarware mana an zo da abinci ka ci ne kuma ana magana cin abinci da yawa sannan eh, ba kai kiyamun laili ba sannan ka shi kayan mutane sallah ba alwala sai ce yi saboda ya daɗe wato abincin da ya samu na halal ne mutane mutumin da ya fi kowa gudun duniya a cikin waɗannan tabi'an nan ba irin ibabu ahmad tun da yake a duniya bai taɓa cin ma kyautar gwamnati ba balle mu muya Yau gwamnati ta ɗauki dukiya ta baka balle je bi layi. Eh, eh mama Ahmad ne zai bi maka layi karɓo dubu dubu ɗari biyu? Kai baka shirya ba. A ɗauka a bashi girhani ko dinari ma dubu ɗari bai taɓa karɓa ba, amma an bashi ma baya karɓa. Balle yake. ko ya karɓa ya bayar baya tsoron kowa sai Allah hmm? ba ba a kai can ba ka mai da ni ba yanzu ka bajin sauka daga labarinsa mai labarinsa inda aka tsaya yana magana imamu ahmad saboda haka nan abincinsa halal ne domin duk abinci halal yakan yi magani a jika asiri ne yana ƙara faɗi abincin kansa na sawa mutum takawa sau da haka nan ya daɗa yau ga Allah taimake shi ga abincin Imam Muhammad halal ya ce to ba zai babbar za ta wuce shi ba iya cinye shi don yi masa magani kuma maganan bai yi ƙiyamun laili ba ishe yana nazari ne akan ya abu umai ma za fa'alan nugai da goma ya haka din nan ba idan haka mu na bacci ne mun ka duk wanda ka ga sarun da ya haka wai shi mai takawa ji ba wani takawa bacci ki ga wani ce yawwa a to shakalo shi tun da wuri ta je yayi haka da mun ka gaishi da lullubin sa to na bacci ne shi wannan ba ku taimake shi ga yi nan zai tafi wani gari ya dawo ya dawo ba gama juma ba ba ramadana ne ba yanzu ka koma baccin ka za ka je ka yi bari mazan har haɗa sallame mu saboda haka nan wannan shirun da i nazari yake sai da ya fidda mas'ala dubu akan wannan kalma guda uku rubuta su ne ba amma suna na cikin kwalwa sai shi da mas'ala kaza ya rubuta shi da mas'ala kaza ya kaddara ta shirya sai dai kawai ya koma ya ɗauki alƙalami zai rubuta su kuma da aka ce ya je bai yi kiyamun laili ba to ai ilimi ya fi kiyamun laili na yanzu wannan mas'ala dubu mutum na da ɗaruruwa za su yi amfani da ita ko dubbanni sannan bai karya alwalarsa ba ta karye ba har da zai sake alwala gidan imamu ahmad ba za a ce alwala nurun ala nuri gidan imamu ahmad dai ya ake samu ruwan alwalan sannan ya ɓata masa ruwan dole ya yi mai ake ce masa tattalin ruwa al-iktisadu to kun ji bayani wannan ne yake sai bai ta dabburi Qur'ani hmm da ce masa wannan bai dabburi a Qur'ani ba waye yake tadabburi yayi dabburi? ya kwana dare guda akan ya Abu umai. ma za fa'ala nugairu ya kwana bai yi bacci ba shi da za a ce baya ta dabburi? so sai kai kake tadabburi kenan mu wannan tadabburi na ku ni wannan irin irin tadabburi ne ba ko shi kenan koyaushe sai dai ka zama kullum irin wannan zai dinga yi to rubuce-rubuce mafi yawancin tushen ilimomi na duniya na usulul fiqh usulul hadisi usulul kaza ilimomi nan masu hatsari duk imam Ahmad bin su duk sauran da suka biyo baya iyalun lahu ko sun rubuta abin da shi na shi to shi ne fitar da ka'idan ilimi. to kai na ku tadabburi na wai wani irin tadabburi ne ya kamata ku zo koyon mutane bayanin irin tadabburin ku hmm? <laughs> ba ke suke su masu wannan maganar tadabburi ce ana mamaki ta ah, imamu shafi ya yi sauka sauka ce to kenan ku babu tadabburi bai da lada dan bidiya ne wa subhanallah annal imam shafi'i rahimahullahu kana yaktimul qur'ana fi kulli lailatin khatama fa idza kana fi shahri ramadana khatama fi kulli lailatin khatama wa fi kulli yawmin khatama tunda zabje ayyuka ake to ka kuwa dole na irin wannan karatun in dai ka ɗauko ƙur'ani ka ce kana son ka sauka yau a cikinsa to dole ka yi irin wannan karatun sannan ka dubi annabin Allah Dawudu ma ana ja in aka je kafin a tada rundunar sa ta fita za ta je yaki yakan yi saukan Qur'anin sa Injilu ne ko Tauratu sakkan masu riwaya kafin a gama a ɗauko wannan doki a sa masa sirri a ɗauko wannan kaza a shirya a ɗebo makamai a zube a ɗauko wannan kaza kaza a buɗe wannan kaza kaza da suwa da suwa za a an shirya su za su fito a su wane da dokin su a su wane ba su da dawaki a ɗebo dawaki a haɗa musu wanda za su fita kafin su fita shi ya koma gefe ya fara ta ya sauke ƙurari ka san ku ya san ƙurarin nasa amma kai ba a yi ta dabburi ba سو ده كان ختمة في كل ليلة ختمة وفي كل يوم ختمة فكان يختم في شهر رمضان ستين ختمة كما سنة وانا مدانا قد تجي كتوتا دكان كدنجة ألغر كوي أفادي ألغر كوي فادي باروان ألغر كوي <laughs> بيسا كومي أكيبا جا إن داكت أكواديسين أخرجه ابن عساكي في تاريخ دمشق kaga in imamu in ne ka ruguza sai a ji labari tun muna fata daga yau wannan magana kada mu sake jinta a bakin masu hankali wanda da gaske suke in ko dama da mutum da abin da ke neman shi kenan ka ci gaba da yi in ka sani ne bai sa ka faɗi haka to ka shafa wa kanka ruwa wa agarabu abin da yafi wannan ma ba da mamaki min zalika ma zakarahu zahabiyyu في الكاشف للتعبيد ترجمة زهير بن محمد قميص المروزي أنه كان يكتب القرآن في رمضان كم تسعين ختمة تسعين تودى يا زي كراتون تسعين ختمة kaga ai bala'i dukkan bala'i jahilci baka san komai akai baka tsoma baki a maganar malamai ba da ka karanto ta jayidi ka karanta makarijul hurufi da wane ne da wane ne su ne su sadiqa ce ma gare su walam takun hadhihi al-inaya bil qur'ani wannan kulawa da qur'ani karanta ba ala mustawal ulama ba wai malamai ne ba kawai yanzu ai kaga me wannan ne sakon qur'ani kullum muna daukar shi kai wannan sai malamai sai manyan mutane ka sauka qur'ani ma kullum ka karo da izi fi ashirin ana ce maka mai tamani ana zuriyar gidan mai tamani ko jikan gidan in ce wane shine wane dan wane dan wane asalin familin mai tamanin kakansu in ya karanta ƙur'ani a kullum sai ya sauka ya ƙara ashirin don haka ya zama tamani abun izza ne a gare shi kai ko yanzu abun kunya ne ko ko abun bidiyan kai hatta irin yadda muke ina jin dai ko a bariki ne ake irin wannan magana na ga can irin garuruwan mu zai wahala a ce maka malam an garge wani yayi sauka a ce masa abun nan a wuda hakkin kawo ake alhaza alhazan nan da ake mutu abun ana alhazan bin in yayi sallar isha ya gama ya assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi dama ga matarsa ga ƴaƴansa ga wane ne in ya tsaya ya ɗauka ta tatatatatatatatatata ya ajiye goma in matarsa sun kai hudu wannan ta ɗauka ta ajiye goma wannan ta ajiye goma wannan ta ajiye goma ragowa bar wa yaya ɗan a ɗauka iya daidai girma wani ne babba ya ɗauka faffafaffa ya kai wannan ya ɗauka faffafaffa ya kai kowa na zaune na ji yau ko musaffan mu an aka shirya sai ka ga ɗaya tafi yawon banza biyu suna zaune suna yi shi bari je da ko je da ko wannan ya makalo wannan ya hado da wannan ya dako je wannan ya yi menene da wannan kaza kaza kaza ina ta hidima nan ya leƙa wannan ya leƙa can a ba zama za a yi na kowa sai an yi yadda ike sofowa da gudu sai ya kai wuri kaza to su ma sun sa ido da ƙwaƙwalwa ina zai tuntuɓe yana kwana yana barin inda ya ɗauko ɗin za ka ji an taso masa ta yi abin nan ina mm, bari kuma ya koma ya ɗauko ya koma sake zuwa ya sake gyarawa duk inda suke irin wannan abin da masu hansu hansu to wannan bai masa rare ka ba ka zo ka kallon musaffan masu musaffan suna musaffan wani ya tafi yawo duk irin wa'incin na garin da naku ka dogon ana musaffan ana tashi kowa ya ci kwalliya ba kwallon ne take muke so mu ba da labari ba yana zaune haka ko jin gaɗi yake yana zuwa je gaba ya dawo kamar Sulaimanu an daɗe kenan ya je gaba ya dawo ana taɓa shi aka ce kaza habba ina kaza ina kafan yadda an cunna masa wuta yi kama zan ce ya yi haka a shi bai karasa goma ba goma ke so ke kakka jiya yara sun sa masa su an sa su tunan za mai goma <laughs> mai goma to in an tashe shi fa shi fa in dai harka ta zo sa sai ajiye goma in bai ajiye goma ba ba lafiya ko da ya fi ya kai goma shi rike lasu fi ka gam ya hana ta ƙura'ani ne da daddare ƙura'ani ne da rana amma kai yanzu waya da rana waya da daddare to yanzu ya za a ka samu daman kallon wayanka kace saukar da ake bidi'a ne shi kenan sai kai ta wayanka saboda kana haka ramata tis'ina kasama walam takun hadhihi an-ninaya bil qur'ani ala mustawa al-ulama aka ce kadai ko wal amma da mutanen gari بل ذكر الخطيب في ترجمة الخليفة العباسي المامون كدو بي إدى ما أكي دنغانا مامون أما تين بيدا الديني أما تين مي ليفي أما تين سوني وانا سكي أرنغما دا إمام محمد أما كل يزو تلاوة كل سيئة وقات لاتين بي أخو بحليفاني العباسي المامون عن ذر رياستين مدرجة بي فقال ختم labari ne zo daga an zurriya sataini Allah ka kamal ma'amunu fi shahari ramadana salatan wa salatina khatama hatta bukha sautu hasautin sai da kushi yana mai anguwan mu nawa yake yi ko baya nan yana bacci ko yana ji an yi kuduwa da kyau da ko dai bacci ki mai angonmu na waje talatin shi wancan ana su kansa ba mutumin kirki ne ba mutumin nan ya shiga mutazilanci mutazila sun abin amma yana sauka nawa talintantan kuma bakun ban yake ɗaga murya yake da ƙarfi shi har kafin ya gama dutsen murya shi kan dakushe saboda da ƙarfi yake karatu shi talatin da uku abin nan mai yake da suna a watan kenan angonmu na yin talatin da na yin guda uku sara yara ma ce to kai kuma fa ni da kai din ta yaran wa'ancan san makal sai da ya ce Allah ya sauƙaƙe to amma sai mu ce abin da suke yi kuma ba kyau mu ba mu iya yi ba da wasu mun fara samun suna sai mu ce ba kyau saboda ba za mu tadda su ba a'a ku yi karatunku an kun yi kun gama ku roƙa mana Allah a kai yaushe zan zauna na makullum mai ango ga sarkin yaƙi can ko lokacin annabi dawo da eh, ya kamata tuno shi ko ba shi ne ba shi ne shi ma ya bakwai yana fa ya kace min ina ko gawar aka tara aini ne farkon da koka sai da in an shirya yaƙi tun da kaga ta ta shafe shi in an shirya yaƙi kafin a gama mazaje su gama hallara a gama shiri a gama haɗaka rikitan yaƙi kafin a gama menene kowa da kowa ya zo irin masu ji da kan nasu su tashi daga bacci su shigo su ruwa a tafi tare da su yayi saukan ƙur'ani sai ah, ba kyau bai yi tadabburi ba li'annahu kana a al-qur'ana shi halifa mamun saboda yana karatun qur'ani ne ala muhammad ibn wa ala muhammad ibn abi muhammad al-yazidi wa kana fi udhnihi samamun yana da kurunta malamin sa bai ji in yace ka biya karatu sai kai da karfi shi ba ya fa bai da karfi in ka zo kana karatu a wurinsa sai ka take ka yi da ƙarfi sannan zai yi kan ba ka gauce yi ba da haka nan har in ya tashi yana to sai abin ya zama jiki a gari shi dai zai karanta qur'ani da ƙarfi ke yi to ya zan in yayi abun nan in yayi irin wannan uh, abun nan muryarsa ta kandashe samamu fa kana al-ma'munu yarfa'u sawtahu liyasma'a na'am innana nastagribu mukan yi mamaki min hadhihi alhawadisi wa amsalha wa yaqulu qa'iluna jama'a ba ku kadai kuka fara faɗi ba magana ana faɗin ta a ayyun kino an a hada mata ya sauka sai ti ko ya sauka a a kullun ya sauki wannan zai wahal yumkinu liman qara'a hadhal kamma wanda ya karanta wannan adadi an ya tadabbara alquran zai yi tadabburi kaga dandana da ta ba zai yi ba ba zai to to karatu su babu lada nan fa wani yaro ya tara mata ai sallar da ake aure kaza ba lada ci ikon Allah kai ne kake badawa to ka bari ka bada in kuma Allah ke badawa muna sa rai yawo ne karami fa mana abin nan babba ma sana'an ɗalibtaka ita shayi yake sayarwa ka san gudu mai sai da shayi masayan shayi dandalin in iska ne Tunda da nan ake taruwa duk da dandalin fitina dandalin hayaga ga yan shayi ko labari jami'ai suke zuwa suna nema anguwa wurin mai shayi za su koma su zauna a zuba masa shayi nan kusa da wurin akwai nama dalayan komin nama na naira ɗari uku ce kai ustazo yanzu akwai nama ɗari uku ha ku dai ai abun na ɗan ko ƙaƙa dai wanda za a samu a ɗan tauna yoyin ko na ɗari biyar ya zo ya aje kai kuma zuba min shayi fasamin bayan an gama ta ce fasamin kwai nan ko ba shayi zo sha ba mutanen wurin ya zo sha ana magana ana magana an sa akuya kaza da sa kullo ta cikin gada ta biyo ba ba ba ba ba ba yi wata wata ba yanka ta yaga abu da yana yi tura ta cikin gida shi ko wancan da ya tashi da ya zo ya ga akuya sa a yanke shi ma yanka shi yanzu kaza kaza ya tashi ya gudu yanzu ya gudu inugu shi kenan ina ne yankin gidan suke taruwa a inugu an san wurin na san za a ba wa umarni kawai je yaron nan yana wurin ku ba kaza kaza an ka ga mutum ya yi aika aikar da yi ba a kama shi ba ba a yi kama shi ba suna sane da inda kake kuma suna da tabbataccen labari suna da kuma mashaya a labari nan gurin shayi hisa dandalin gaba gaskiya ya kamata a kwa ɗauke yan shayi a daina aje su suna taimako da kaza ma suna ɓanna duk wani sharri makwantan shi wurin shan shayi kana zuwa duk abin da ya gudana a anguwa kana wurin shin shayi na kafin ka ci burodin ka na naira ashirin shayin naira goma da naman ka na ɗari biyar mallan ka gama jin labari ya sabona annahum yuhsinu sa maganan duniyan nan da ka ga musu ba za su yadda ba su ba shi to shi kenan to sai dai kai abin da ya kamata gaskiya tashe su a wurin ne shine aula tun da ƙarya da gaskiya yana wurin mutum zai zo ba da ba kome zo ya zauna kuma yana neman yanzu wannan ba dole ne zai cewa mutane ba ya za a yi sassan ƙura'ani a yi sassan ƙura'ani ba ladar sallar da ike yi ita ce mai ladar to abun jara'ar ma ya fito ya kira suna to ai kanga wannan ya kamata irin wannan in ana son ya samu sauki a ɗauka ana ɗauka kira shi ba shi ka ce mana ka ce mana kaza tukunan meye naka na shiga harkar mu kai awa za ka gaya mana wannan magana a malamin mu. koko a kan wa kai ne wakilin sarkin musulmi sarkin musulmi turo ka ko ko an a kai ne ma sarkin musulmin ko da wanda dalili ka shiga harkar mu to kaga irin wannan ne za a ce to ka bata mana suna muna neman ko ko barista ya bata mana suna ya kamata to kaga dole ne ya kamata a masa taron maimakon bata masa sunan da aka yi na farko dai ije da haƙuri bayan ya ba da biliyan biyu ya kamata dole ainihi zai ba da suna ya yi kuskure ya ci mutuncin mutum ba ruwan shi da shi don haka nan yana ba da haƙuri ya biya shi biliyan biyu kuɗin ba ta suna to lokacin za ka ji jahilan gari sun tashi ai ba a kyauta ba ai ba a yi kaza ba ai ba ka shi abin da ya kyauta shi hala abin da ya tasbihi ne na'am innana nastagaribu من هذه الحوادث وأمثالها ويقول قائلنا أيمكن أن يقع هذا؟ وهل يمكن لمن قرأ هذا الكم أن يتدبر القرآن؟ بنايشبا وكلنا في المقابل دكم مناكيش يومنا لا نستغرب بما زهدنا بما كامن قدم مدد قرآني ba ma kyama mun bar karatu Qur'ani dukkanmu ba ma kyama mun yadda kawai la nastagar ba ma mamakin kyale Qur'ani da muka yi zan ba Hausawa yau ne ba in za ka je aikin in za ka je umra ce to dan Allah in ka je ka zo min da Qur'ani dan Madina ko ya san ka ba zai karanta Qur'ani ba yana jira na kyauta in Allah ya sa ka je Madina ka dawo ka zo min da dan Madina sannan zan karanta Qur'ani hmm amin malam ko da zama wani ya zama da kwali guda ce gaji nan ba mu je Madina wai na mai karatun Qur'ani kyauta ga kwali amma masallaci ya ba in ban da ba na kan ce ga Qur'ani zo ka dauka ya ce masallaci ya ba ya kamata ku dauko ko zo ku rubuta ko aje me yasa karantawa ya zo ya dauka na masallaci ne masallaci ya ba masallaci ya dauko amma rabawa ya ga yana yi ya ga ya dace ɗauko katon kwali guda ya kawo masallaci na nan jiya ɗauko ya kawo wa qillatul maqru'i da karancin kasan da ake karantawa indana lil qur'ani ba mai mamaki ba mai mamaki ya za a yi haka wadda alatil waqati da karancin lokaci al mukhassasa indana li tilawatil qur'ani hatta fi shahri ramadana karatun qur'anin fa kenan mutum shi ba masallaci ya dauko qur'ani ya bi ta ta ta ta wani karatun sa kenan bawan Allah walana an natasa'ala mu ma ya kamata muna tambaya wa hal hadhihi al-qillatu al-maqru'atu shin yanzu karatun nan kadan da ake yi ba a karanta da yawa ma a tadabburi ko eh, ma tadabburi lil qur'ani akwai tadabburin a ciki daga alamtara kaifa ke karanta zuwa nasi ko mozami daga alamtara kaifa zuwa nasi to shin tadabburin ne ka wannan wannan alamtara za a karanto a yi tarawihi daga alamtara kaifan zuwa nasi duk da tadabburin da ya kaji wani na kuka shi ma tadabburin ne ka karanto mudhammatan Allahu akbar sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum wanda duka tadabburin ne kai mutane akwai jara ba su yi magana akan wa'annan ba amma suna maganan wancan yana karantawa وهل بسبب التدبر والوقوف تدبر نيكا دقع وعند موعظة عند مواعظ القرآن كان قلة مقروئنا للقرآن في ثامتي كان ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وين ذات في تاريخ اتنانو تاريخ سياسة تاريخ وانا مدن يا أقولو كسي كذا غامينيني كذا تو يندوما كذا كذا تو يندوما نيني يتعقن نينا تدبري am annana usibna bi qillatil qira'ati ko mun samu matsala wajen karancin karatun qur'ani lil qur'ani ma'a qillatit tadabburi wal intifa'i bil qur'an inna aslafana magabatanmu kama tafarraqu kama tafawwaqu kama yadda suka yi suka yi fice a karatun qur'ani to har dabburi sun yi fice fi kasaratil maqru'i للقرآن أن تفوق آه، للقرآن تفوق هيا زسم بيبيتا كذلك في الخشوع للقرآن الخشوع ينسم بيبيتا والتأثر بالقرآن فهذا الإمام التابعي الثقة العابد قاضي البصرة alƙali بصرة ببن القليل ميسونا زرارة بن أوفا العامري الحرشي العصري أما المسلمين يالي من شي مسلمين في مسجد بني كشيري الفجر فقرأ سورة المدثر الأصباحي حتى إذا بلغ قوله تعالى فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عصيب كيفي mu محمد gobe kiyama ya wuce wannan shine tadabburin in an komo masu karanta kaɗan suna tadabburin nan shin mutum nawa ne suka sume mutum nawa aka ba aka kwasar ya karanta Qur'ani ya faɗi saboda tadabburi ya tuna Allah ya tuna azaba Allah ya tuna abin da ya tuna wanne ne ya faru gare shi harra yitan dan ya faɗi ya mutu ya qulu bahazu buna hakim rawi khabara fa kuntu fi man hamalahu ina cikin wanda suka dauko shi inda ya fiƙe ya karanto ya ne shi ɗaiɗin nan ya mace aure ke muna tare da wanda suka kwaso shi wannan magana za ga rawahu ibnu sa'ad a tabbatar wancan juz'i na kaza abu nu'aym za ka ganshi shi hiliya a juz'i na kaza kaga tadabburi har mutuwa akai saboda tadabburi ma'asharal Musulmi inna allaha Eh, ila Allah nasku da'afa silatina bi kitabi rabbina muna kai kokan mu zuwa wurin Allah muna kai ƙara kamar yadda annabi ya kai ƙara qur'ana yace yace inna qawi takaru hadha alqur'ana mahjura sai Allah muna kai kuka mu yau al'umman mu sun bar Qur'ani karanta shi sanin me a ciki ba yi sau da saudaka nashku da'afa silatina bi kitabi rabbina fanahanu fin nahari darana illa man rahimahullahu mustagarakuna fil amali muna wurin aiki au ga'ibuna ko kuma ba ma nan na'imuna muna bacci ta talfarushi musamman ramadana kuma an aje shi watan bacci watan bacci wala أضاء بعضنا الصلاة كي أكو ساشم من دسكي توزر كدس الله رمضان المكتوبة مع الجماعة أو لم يصلي الصلاة حتى فات وقتها سلم بيب هلوكة تيفتر وأن لهذا الصنف من المسلمين أن يسابقوا تأينا ذا الجافة في تلاوة القرآن. Jadi سنة mana أو ينافس على فعل الخيرات بشكل عام ونحن في الليل مو قد الدليل إلا من رحمه الله نتجاول هنا وهناك أنا ياو بأروانا تيتي بأروانا تيتي بأروانا جدا بأروانا مجالسا وكأننا نبحث أما نزجي به البغفراغ منا نيما إن دامو تفيد درسين أبون دمكي in muka samu wurin hira mun samu wurin aikin yi fa in sadafna qauman mujtami'ina in mun samu mutane a hada al-qili wal qali wa ida'at al-awqati malan duna fa'idati sharakna ma'ahum fil ijtima'i yau akwai mutane da za su zo masallaci malam nan za su kare zama su a wurin a wurin alasa ko wajen su alasa kibarun ba ta ce ba malam koran nan sarki ya gan su yace sai ya ga to ga jama'a an turo su karatu sun zo sun yi kaza sun kwankwanta suna bacci tsakanin shagon malam alhaji ibrahim zuwa shagon eh, abu zuwa nan suke da ɗalibai daga gari gari in suka zo nan sai su zauna a nan su sun gama sallah daga suna jira a gama sallah su shigo ba sallah sai su yi karatu kai fa nan wurin aka kawo kai ya akai ka je wani wuri ka je kai sallar duk bin da ya zo nan sai na zauna da uban shi ko wakilin lamarin sai to banda zuwa wani masallaci banda abokai banda shiga gari banda zuwa gidan attajirai kada ka waye gari ka je wani gida a baka abinci da miya mai daɗi gobe ka koma ka tare a can ka nan ya kawo ka ka haƙura ka wadatu da abin da ubanka ya baka in ba daɗi ma ka ci shi haka garau garau za ka yi albarka amma ka zo wani da sunan tausayawa ƙarshen ka matarsa ko wata tsohuwa ta ka miya mai daɗi don ta ji daɗin aikin ka yawan kenan kaza zo ka je gari ka da Allah ko wata ƴar wata angon ma je ka ɗauko min kaza ka ɗauko min kaza shikenan nan ne wurin aikin nan ya zo karatu da dama attajiran na mana haka mata alhajai hajjiyoyi suna mana haka ga sarki almajiri ne daga kofa za ka tsaya kai kallo shigo ciki shigo ciki zauna kan kuje rana kai kallon ka wallahi malam mun rasa yadda za mu yi amma muna ta tunani misalin in ka je ka haɗa su da hukuma idan aka turo eh, eh, ga ta abin da mutanen na ga abin da wane ga abin da wance ta ga abin da menene a haɗa su da hukuma sai ka ji an ce an yi rashin mutunci ka samu ɗaurin gindi in kana son ka ci mutuncin mutum yanzu nan sai ka haɗa shi da hukuma saboda an ɗaure ma gindi to gaskiya muna da su tun shi ne kuma za su yi hakan amma muna ɗaga ƙafa amma dai ran da aiki sauƙin taɓa ce za mu aikata wannan Eh, ga mal allazi ga ga da bata maka da wane bata maka da in kana son lauya ga lauya ka turo ɗanka mun gaya masa kaza ya ya koma ya bi eh, abin nan fa in sa da domin wa'annan mutane wannan dole sai mu bata musu rai نتجول هنا وهناك وكأننا نبحث أما نزجي به الفراد ناقمون فإن صادفنا قوما مجتمعين على الكيل والقال وأداءة الأوقات دون الفائدة شاركنا معهم في الاجتماع وأسوأ منها ذلك وندي في ونموني حين نمضي شطر بلا الليل متشكة صندري fin nazari lil musalsalati alhabita kallan fina-finai, kallon fina-finai ko da zo ne na yi magana yace ce mace malam sai mutum ya in yi kafan ido akan waya sai ya awa ɗaya bai daga ba sannan ya koma ya sake komawa asubahi ta yi masa wannan shi fi komai sauki don zuciyarsa ta ɓaci ba kaɗan ba akan masu zuwa masallaci da waya a buɗe masu zuwa da masallaci a waya a buɗe ce ofisoshinmu ko kai waye ba kai saka shiga da waya a ofishin oga ba, ba kai saba. Za ka zo, kana zuwa gano ya ce aje waya ce, a ai aboki na ne, sai ka zai ko shi abokinka ne sai ka je ka gaya masa ki bugo min cewa in mm, barka ka shiga da waya. Saboda yana da bukatan wayan ko za ka nuna masa wani abu. Amma a yanzu ba tare da wannan sabon umarni ba ba za ka shiga da waya ba. to maganan shi wanda ya faɗa mai ta fitawa amma ni ma na gane wa ido na mun je wani wuri ka zo ka je da ce zo mu je ka gaida wannan ce to wuje muna shiga wani kwana da muka je wani kwana aka ce to muka zauna aka gaisa aka ce za mu je wani na ciki ce eh ce to za mu je mu gaishe shi ce to shi kenan amma ku ajiye wayoyinku sai ce ni ba wannan bai da waya <laughs> ni ne mai waya ni ko zan shiga da waya na sai ce a ah, oh, ga kai da ka yi kai ka yi an ce kada mu bar wani shiga da waya ita a ni zan shiga da waya na ba wanda isa ya hana ni shiga da waya ce ka zai yi tsallaka mutum ne sai ni ke zai ina ran kai da ka yi amma ya shirya zai damƙo shi ko shi waye sai dai in ogan can ne yake ya shigo da wayar. Ni kenan sai wayan yar. je diga kunduma masa zagi na ce na zo zan shigo an ce sai ka shigo da na wani ice ice ice ko ice ko da baka shigo wa ina ma sun baka kashi suna wasa sai ai su ma ka ne sai su bani kashi ai ce hmm ka ki aje wa ka gani amma ɗakin Allah za ka shigo gaban ka gaɗe da waya abu ɗaya ta tsuwa irin tsuwar da kake so ta ما قدرت الله حق قدره وأن لسان حالنا هرش بناتي ومقامي ومقامنا يقول حتى شهر رمضان حر رمضان لم يرجعنا أن نكتر في الحرام بيهانا من أيكة حرام وما بنا همة لتقول البقاء كيابي مع المصلين ولو كان ذلك في العشر الأواخر بام ده بكاتا كودا غومان كرشي ما رمضان إن همما لا تتحرك لطاعة دو همة باتا موسي ولين طاعة في شهر تضاعف فيه لحسنة وطن دا أكي ننكلا دا حرية بالمحاسبة والمراجعة تنشنش أي متى محاسبة وإن أقواما لا تؤثر فيهم موئدة رسول الله متعنن دا وعزن النبي بي تأثيري أكاسو حين قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا دون دي رمضان سبو دا إيماني دا نيمان يدر الله غفر له ما تقدم من ذنبه حري بأن تراجع رسيد إيماننا وتعالج مرضى قلوبنا ahin kaman ka ce wayo ala sihatin laishkar ga lafiya amma ba a da lafiya ga ka lafiyayye amma ba ka godiya ga Allah akan lafiyan da Allah ya baka wa faraji ga hoto la yustasmar ba amfani da hoto wa kuwati la tuwajja wa taqa da karfi tuhdaru yana tafiya a banza aina nahanu min himamis sabiqina ina za mu kwatanta kanmu da himman magabata wa qad naqala al-mizzi fi tahdhibil kamali anna suwaid ibn ghafalata kana ya ummun nasu fi ramadana fil qiyami a wajen qiyamul laili wa qad balaga mi'atan wa 20 aman hmm, shekara sanawa dari da ashirin yake liban shi yake jan ainihin sallah irin wannan karatu mai abin nan babu wanda za mu kowa kwata jeje da mai yanguwan mu ce ya tsaya ta ƙarshen ta sai ka ga ya ba da sura wa yake magana sura ƙwararri shekara ɗari da ashirin ya katar da yaro ɗan shekara da ashirin to yaushe ne gashi a fili dole ka ji zan canza alwala raka abi na yi waje zai je in ba haka ba a yi faɗa ba ka isa ka hana ni fita ba ko kai waye kai in ka tare wannan wancan sha kuma ka addami da kokowa goma su fice kuma samari ne haka Idan wannan samartakan idan lafiyan samartakan ka zo ka tsaya a ce ka tsaya bayan bayan isha sai asubahi dura ka biyu eh, ya tanzo alwala daga nan ma ya gano ba zai shiga ba sai ruku'u ko kuma bari sai raka'a ƙarshe sannan kuma ya cika ta raka'a yace zai yi du'a'i daga rauni sai ka ji sai ki ce ha Allah ma wayo za a yi masa fa subhanallah idan zuciya ta mutu babu sai abin ayoyi dai masu cewa a koma ga Qur'ani na da yawa anan zamu takaita Allah kai mana muwafaka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 من أعلم من أعلام التابعين وكيف كانوا يحيون بالقرآن رجم المتائب والمصائب فهذا أبو العالية الرياه رفيع بن مهران علم من أعلام التابعين إمام مقرئ وحافظ مفسر عدرك زمن النبوة وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولندع له الحديث ليروي لنا كيف أسلم وكيف كان يتعامل مع القرآن بعدما أسلم يقول وقعت أنا ونفر من قوم أسارة في أيدي المجاهدين يعني قبل أن يسلم, أن يسلم وكان مشركا من أهل فارس ثم ما لبسنا أن قدونا مملوكين لطائفة من المسلمين في البصرة فلم يمضي علينا وقت طويل حتى آمن آمنا بالله وتألقنا بحفظ كتاب الله ثم يفسر لنا هذا التابعي الأصير المسلم طبيعة هذا التعلق بكتاب الله ويقول وكان منا من يؤدي الضرائب لمالكيه ومنا من يقوم على خدمته وكنت واحدا من هؤلاء فكنا نكتم القرآن كل ليلة مرة فشق ذلك علينا لأنه عبيد لأنهم عبيد فجعلنا نختمه مرة كل ليلتين فشق ذلك علينا فجعلنا نختمه كل ثلاث فشق ذلك علينا لما كنا نعانيه من جهد في النهار والسهر في الليل فلقينا بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكونا لهم ما نكابده من السهر وقراءة الكتاب الله مع قيامنا بخدمة موالينا فقالوا لنا اختموه كل جمعة مرة فأخذنا بما أرشدونا إليه فجعلنا نقرأ القرآن طرفا من الليل وننام طرفا فلم يشق ذلك علينا هذا القول مأخوذ في الطبقات إذا كان هذا حال الموالي مع القرآن وفي غير شهر رمضان فكيف حالهم أو حال غيرهم في شهر القرآن اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ورحمة اللهم إنا نعوذ بك من جعد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم والمعتم والمقرب ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الجنى ونعوذ بك من فتنة الفقر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم لا تجعل لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا بيننا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عاصيا إلا هديته ولا طائعا إلا ثبته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله